Rayuwata Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannanmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata sunana Aisha Shehu Kabara daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Yau da dai shirin ya yi duba ne akan bikin ranar 'ya'ya mata ta duniya da ake gudanarwa a duk ranar 11 ga watan Oktoba na kowace shekara, wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin ƙara wayar da kan duniya dangane da muhimmancin yara mata, tare da neman kawo ƙarshen matsalolin da suke fuskanta, da suka haɗa da cin zarafi, wariya, tauye haƙƙi, daidaiton jinsi, rashin samun ilimi da lafiya da sauransu. A shekarar 2012 ne dai aka fara gudanar da wannan rana. Kuma takenta a wannan shekara shine mafita ga goben yara mata. A baya-bayan nan wani rahoto da asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya bayyana ya ce duk yarinya ɗaya cikin takwas ko kuma a jimillar yara mata miliyan ɗari uku da saba'in ke raye a yanzu sun fuskanci cin zarafi ta hanyar faɗi gabanin kaiwa shekaru goma sha takwas da haihuwa a cewar rahoton ƙasashen kudu da saharar afirka su ke kan gaba wajen fuskantar wannan matsala da akalla kaso 22 daidai da yara mata miliyan saba'in da tara, sai kuma gabashi da kuma kudu maso gabashin asiya da yara miliyan saba'in da biyar. kana wasu miliyan 73 a tsakiyar asiya sannan kuma miliyan 68 a turai da arewacin amurka kana miliyan 45 a ƙasashen latin amurka sannan kuma wasu miliyan 29 a arewacin afirka babban abin takaici shine yadda matsalar ke ci gaba da ta'azzara duk da cewa da dama kan ɓoye bayan faruwar makamantan cin zarafin saboda fargabar nuna musu kyama ko kyara ko kuma tsana a cikin jama'ar su. Shirin rayuwata a wannan rana zai yi duba ne akan mahimmancin wannan rana ga yara mata tare mahimmancin ilimi a gare su. Bakin ma wannan rana sun haɗar da yarinya Fatima Muhammad sai kuma Dr. Zainab Buba Galadima, 'yar gwagwarmaya mai rajin kare haƙƙin yara mata. Amma kafin tattaunawar tasu, za mu fara ɗaukar rahoton da wakilinmu daga jihar nija Ismail Karatu Abdullahi ya haɗa mana. Rayuwata. takin ranar na bana ya bayyana buƙatar gaggawa da za su tabbatar da cimuwar irin kyawawan burukan da yaran suke da su a rayuwa yara mata a wannan zamani na fama da matsaloli da suka hada da cin zarafi tauye haƙƙi daidaiton jinsi da dai sauransu sai dai za a iya cewa fannin ilimi da daidaiton jinsi ne ya fi ɗaukar hankalin ƙwararru da 'yan gwagwarmaya wurin yin kiraye-kirayen samar da mafita abinda ƙwararriya a fannin cigaban al'umma ambasada nafisa abubakar zaki tsaki ta ce mutane da dama ba su fahimci fafutukar da ake yi ba a nan misali irin abubuwa na gender equality an yi mishi mummunar fahimta idan an ce gender equality yana nufin a ba mata da maza daidai gwargwadon hakkin su yadda ya kamata na wurin aiki ko kuma na samun alheri ba wai an ce mata za su shiga gaban maza ba a'a yan gwagwarmaya irin samira adam suleiman na ganin ba abin da yara mata ke bukata a yanzu da ya wuce samun ingantaccen ilimi ba mu muka ce a bawa mace ilimi ba addini ne ya ce a ilmantar da ya mu kawai kokarin da muke yi mun ga amfanin ilimi a rayuwar yana da matukar muhimmanci a ce yara mata suna samun ingantaccen ilimi iyaye maza irin Mustapha Umar ga bukatar su ga mahukunta albarkacin wannan rana ƴaƴa mata suna fuskantar kalubale da dama musamman rashin ilimi cin zarafi da kuma rashin adalci a fannin lafiya ya kamata gaskiya mata su samu wadataccen ilimi mai kyau kuma ingantacce Shima ma Shuaibu Abdullahi cewa yayi jawo mata kusa ta iwa rayuwa iya samun abin da ake so a samu sauyi saboda suna da tausayi suna da jin kai suna da hangen nesa kuma su ne mu. su ma yaran mata da aka samar da ranar domin su ga abin da suke cewa. Suna na amina kuma ina son zama likita idan da ingantaccen ilimi burina zai cika. salima yahya ina farin ciki da wannan rana saboda za ta kara ba mu dama. ƙwararru na ganin lokaci yayi da za a saurari yara mata tare da ɗaukan matakan da za za su gaggauta samar da ci gaba. RFI an gaida Ismail Karatu Abdullahi da wannan rahoto. Yanzu kuma sai tattaunawarsa da yarinya Fatima Muhammad. Mun ji daɗin wannan rana da aka ware mana sosai. Tana da muhimmanci a gare mu kuma za ta ƙara ba mu dama. Shin me za ki ce dangane da irin kulawa da iyayenki suke baki a Suna bani kulawa sosai kuma ina gode musu sosai. Shin a makarantanku ko a unguwa kalubale da kuke fuskanta misali? A'a ba ma Ba mu da matsala da muke fuskanta a yanzu in ban da matsalan tsaro. Iyayenmu ba sa bari mu fita ko nan da nan ne ba baya kwanciya. Sun fi so su gama muna kusa da su saboda halin da ake tsoro a yau. amma da za inganta tsaro da za mu ji daɗi. Idan aka ce ki roƙi gwamnati me za ki so gwamnati ta yi muku? Muna roƙon gwamnati da ta ƙara inganta mana ilimi sannan kuma ta ba mu kulawa da ya dace ta yadda za ta cimma burinmu da muke a rayuwa. Me burinki in kika gama makaranta me kike so ki zama a rayuwa? Ina son zama lawyer. Ina so ki zama? Lawyer. Me yasa kike so ki zama lawyer? So da abin da suke yana burge ni. abin da suke yi lauyoyi ke yi suna burge ki so kuma kina ganin yadda kike karatu da damar da kike samu buri ki za ta cika nan ba da jimawa ba insha Allah buri na za ta cika to sauran kuma yan uwanki me zaki ce musu dangane da mai da hankali wurin yin karatu su mai da hankali sosai su yi karatu sosai saboda su ma su zama wani abu su ma burin su cika Wakar mata kenan daga bakin Soga da ke jamhuriyar Nijar. Da haka za mu je ga tattaunawa wakilin namu da Dr. Zainab Buba Galadima, 'yar gwagwarmaya da ke kare haƙƙin yara mata. In ka ilmantar da mace, kamar ka ilmantar da 'ya'yanka ne, ko makaranta suka je za su zo da homework. To idan jahila ce kaga babu yadda za yi. Kuma akwai abin da ilimi yake ma mutum, wanda haka kawai zama haka kawai ba zai ma mutum ba. Kaga akwai exposure, akwai sanin ya kamata, akwai sanin abin da zai faru in abu kaza mutum bai yi ba. So idan uwa tana da wannan ilimin tana iya guiding 'ya'yanta ta tarbiyyantar da su bisa ga yadda za a zo a samu samu ƴaƴa na gari idan ita bata saba ta da ilimi ba yadda za ta yi ta yaya za ta yi shefe rayuwar wani an yi ta kiraye kiraye dangane da ganin cewa gwamnatoci da kungiyoyi a Najeriya da ma Afirka su ba da karfi wurin mai da hankali ga ilimin mata shin kina ganin wato hakan ta fara cimma ruwa mu ina ga a Najeriya kamar wani abu ne har yanzu ilimin mace is questionable saboda number one yar talaka yanzu ba za ta iya dukan kirji ta ce ta je makaranta ba in ka ga makarantun ma ba ma abun a zuwa gani ba ne, in ba za ka baka da arzikin inda zaka kai ɗanka private school sai dai ya je makaranta amma har yanzu yana jahi saboda haka dole ne a yi equipping makarantu a gyara su su ma malaman a yi rehabilitating ɗinsu yawanci a karkara ko kuma a local government inda zaka ga malamai suna koyar da yara makarantar ma ko roof babu su ma kila sai sun yi failing secondary school tukuna za su suna koyarwa a makaranta kaga akwai matsala ana samun gudummawa daga hukumomi ko kungiyoyi na tallafi daga kasashen duniya domin gan cewa an inganta kamar akwai wani shi shiri da ake yi a yanzu ajiyar da sauransu ni yanzu ma an ba da ka faɗa ba gaskiya ban taba ji system in education na ƙasar nan ma gaba ɗaya ya kamata a ya samu wannan a canza shi a gyara shi saboda wani abu ma da ake koyarwa ma ba ta ma shafi mutum ba ka gani eh, na yi makaranta a ingila kowane shekara ina ɗaukan course tara tara a nan a shekara kowane course za ka ɗauki daga course daga talatin zuwa san wani irin kwakwalwa mutum yake da shi kuma ba za a koya maka dan ka ci gaba ba sai dai a koya maka dan ka fahimta kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Tambaya gare ku masu saurare, wacce gudunmawa kuke baiwa yara mata wajen kare su daga cin zarafi? Ya kuke kallon ƙaruwar cin zarafin yara mata a yanzu? Lamba nan da za ku aiko mana da saƙon murya. Da haka shirin rayuwata na wannan rana ya kammala a madadin ku masu saurare da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI musamman wakilinmu daga jihar Nija Ismail Karatu Abdullahi. Aisha Shehu Kabara da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya.